Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live kai tsaye a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada so Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro, yau Alhamis biyu ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis. Wani rahoton asusun tallafin ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa miliyoyin yara na fuskantar barazanar yunwa sakamakon fari a wasu ƙasashen duniya ciki har da na Afirka. tabbas wannan batun na asusun kula da kananan yara ya fitar na fuskantar barazanar yunwa da kimanin yara miliyan bakwai ka iya fuskanta gaskiya ne domin mu a yankinmu na arewa maso gabashin najeriya har ma manyan wasu suna fuskantar wannan matsalar hakika ni ga naune ba jiyo ba wannan ƙididdiga haka take musamman a jihohinmu na arewa maso gabashin najeriya Sannan kuma amsoshin da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi. Haka kuma za mu tattauna da wani ɗan asalin ƙasar Nijar kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Farfesa Bube na Maiwa malami a Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal. Sai kuma wani masani ta fannin muhalli Malam Hussaini Jar ƙasa daga haɗeja ta jihar Jigawa a Najeriya. To tambayar da muka muku a shafin namu na Facebook da Twitter ita ce bisa hasashen asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na tallafawa ƙananan yara wanda suka yi hasashen cewa miliyoyin yara na fuskantar barazanar yunwa. Shin wannan batu ya shafi inda kuke? Ga amsoshin wasunku. ku. Sakon farko daga Dauda Hudu Unguru ya ce asalamu alaikum yau da gobe tabbas wannan batun na asusun kula da ƙananan yara ya fitar na fuskantar barazanar yunwa da kimanin yara miliyan bakwai ka iya fuskanta gaskiya ne domin mu a yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya har ma manyan wasu suna fuskantar wannan matsalar fatan mu dai Allah ya kawo mana saukin wannan matsalar amin. Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe hakika ni ga nau ne ba jiyau ba wannan kididdiga haka take musamman a jihohinmu na arewa maso gabashin Najeriya inda za ka ga yara sun galabaita da zarar ka gansu ka san suna da karancin abinci. Fatanmu da masu hannu da shuni su taimaka don ganin an kawo ƙarshen wannan iftila'i a tashi lafiya yau da gobe. Sai Mara Bukar Tamsuwa Nijar ya ce salam yau da gobe tabbas wannan hasashen ya shafe mu nan Nijar gani yadda karancin abincin yara a karkara abin sai wanda ya gani. Sai dini Jafar ya ce asalam yau da gobe gaskiya bisa ga irin rahotanni da kuma labarai da muke karantawa suna nuni da cewar ya shafi gurare da dama wanda hakan ya jefa mutane da dama cikin mawuyacin hali da fatan gwamnati da alhakin haka yake gurin su za su ɗauki mataki. Na gode. Sai Ukasha Abdulsalam Koko ya ce tabbas a yankuna daban-daban a yankin Arewa ƙananan yara suna fuskantar yunwa musamman Arewa maso gabas fatar dai gwamnati za ta yi iya ƙoƙarinta wurin taimakawa masu fama da yunwa. sai abubakar sadiq belal ya ce salam filin yau da gobe hakika mun yarda da hasashen da asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ta fitar kuma a yankunan mu ma haka abin yake da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su kawo tasu tallafin sai isa lawan girgiri ya ce kwarai da gaske yau da gobe wannan matsalar karancin abincin yara ƙanana ya shafi jihar yobe fatan mu dai shine masu hannu da shuni za su taimaka wajen tallafa waɗannan yara domin kada a bar komai a hannun gwamnatin najeriya ko ko kuma na jihohi. Sai Mahmud Salihu ƙauren na moda ya ce ni a gani na wannan batu ya shafi kusan ɗaukacin yankunan Najeriya kasancewar a halin yanzu akwai yunwa a ko'ina a cikin ƙasar. Sai dai muna iya cewa lamarin ya fi kamari a arewa maso gabas inda aka yi fama da ayyukan 'yan Boko Haram. Ah, sai Aminu Garba Adam Tanagar Allah sa na faɗi sunan dai ya ce tabbas ya shafi inda muke kai ni ma kaina ya shafe mu domin halin da muke ciki da mu da ƴaƴanmu sai dai addu'a kamar yadda muka ta yi a baya Allah ya kawo mana zaman lafiya to yanzu ma dole mu tashi tsaye da addu'ar Allah ya kawo mana sauƙi na kuncin da muke ciki a yanzu a ƙasar mu Najeriya amin sai Husaini mai United Kura ya ce assalam a gaskiya mu dai mutanen jihar Kano sai dai mu ce alhamdulillahi ba ma cikin wannan yanayin amma kuwa mutanen Maiduguri gaskiya suna cikin wannan yanayi. Fatan alheri ga wannan tasha. Sai Sa'idu Sabu a yau ya ce yau da gobe shi wannan batu na hasashe wata rana ya zama gaskiya wata rana ya zama karya Ni da a yankinmu na jihar Jigawa batun yunwan yara da sauƙi babu yabo ba fallasa fata fatan Allah ya ƙara wadata mu. sai inu abdulmalik unguru ya ce salam yau da gobe hakika mu dai a yankin mu sai dai hamdala domin kuwa muna da ƙungiyoyi waɗanda suke ɗaukar nauyin ciyar da yara musamman marayu kamar irin su kungiyoyin zaɓi son kada taimakon juna don haka batun yunwa ga ƙananan wannan yara mu dai da sauki a ɓangaren mu. Sai Musa Isiyaku ta galibaje. to Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce kwarai yau da gobe ai mu 'yan yobe mun fi kowa fama da wannan matsalar don ko taimako aka kawo za a raba sai kaga yadda ake kokuwa da tattake mutane musamman mata da yara kai Allah kyauta. Sai Alhaji Bele Yusufare, ya ce yau da gobe sam ni a inda nake a ƙaramar hukumar Yusufara jihar Yobe wannan matsala ta fuskantar barazanar yunwa babu ita. Mu dai alhamdulillahi sai dai muna roƙon asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da su tallafa wa yaranmu ta fannin ilimi domin wannan shine matsalar mu a halin yanzu saboda yawancin yara 'ya'yan marasa ƙarfi ne. To sai mu leƙa shafinmu na Twitter, at Sale Muhammad Wan ya ce yau da gobe wannan batu haka take ta shafi inda muke musamman ma yara 'yan gudun hijira babu uwa babu uba sai ta Allah rayuwarsu. Sai Adbaffa Haruna ya ce ni ga yau ne da inda muke cin abinci a nan bajoga akwai yaran da muke ɗiba musu abincin dare saboda gidansu ba sa yin abinci. Sai a Shehu underscore Fulani ya ce yau da gobe hakika mu ma a nan yankinmu yara 'yan gudun hijira suna fama da yunwa amma har yanzu ba su san ana ba da tallafi ba. Sai daga ƙarshe at S mai lange-lange ya ce hakan ya fi kamari ne a arewa maso gabashin Najeriya inda yaƙi ya ɗaiɗaita. 'Yan uwanmu ne saboda haka matsalar su matsalar mu ce. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu muna tare kai tsaye ta waya da Farfesa Buba na Maiwa daga jami'ar Diop a kasar Senegal da kuma Malam Husaini Jarkasa masanin harkar muhalli. To salamu alaikum malamai barkamu da warhaka. Barka ka dai, barka da wuni. Yawwa, lahiya, lau Malam Husaini. Farfesa barka da warhaka. Barka ni ne na bako amsa zu. Eh, oh na gane to ya ayyuka. <laughs> Malam Husaini fa ina jin Alhamdulillah. Eh, ina ji ku yawwa to yanzu mun fitar da shi yawwa eh, barka eh, to bari ah, malam ah, ko ce farfesa kaji ah, akwai kiyasin nan na majalisar ɗinkin duniya mai asusun tallafa ma yara ƙanana musamman abin da ya shafi abinci magunguna da makamantansu sun yi hasashen cewa akalla yara sama da miliyan bakwai ko mu ce miliyoyin yara kenan suna fuskantar barazanar fa Eh, ko in ce yunwa ko kuma rashin abinci mai gina jiki sakamakon wasu kasashen ma na eh, gabashin afirka an sami matsalar eh, fari me za ka ce farfesa da farko kafin mu je ga mai harkar muhalli eto abu ne dai na bakin ciki yau cikin nahiyar nan tamu ta afirka kodan lokaci idan ana zancen nahiyar mu kawai sai dai a yi zancen alloba yaƙi yunwa kai dai magana da yawa da batta da daɗi mm. batta da kai batta da gado mm. eh, wato ba kashin da ya kamar ana wata magana ta yabo wato cikin kafofin watsa labaru na duniya gaba ɗaya sai ga mutum aka waiwayo nahiyar afirka kawai sai dai ka ji ana zancen kamar wani alloba mm. eh, wani yunwa da da sauransu wannan abun bakin ciki ne sosai sosai yanzu wannan ya za kama wato abu ne kasawa ce ga ta nan tara ta yi ga duka shugabanninmu na nahiyar afirka yawan tun ba waɗannan kasashen ba masu suskantar kamar eh, zancen fari da sauransu mm. wato wannan dai kamar ya nuna cewa kamar irin fasali wanda suke yi na ci gaban kasashenmu har yanzu dai ana gaje bisa gare shi maimakon a mai da huska wajen yanayin noma da kiyo mm. eh, sai ka ga mutane kawai ana neman wani abu can daban wanda baya da wani babban tasiri gare mu a nan cikin nahiyar mu ta Afirka. Mm. Eh, idan aka je aka diba ba ƙasa cikin ta duniyan nan duniyan nan ko ma ƙasashen turai da ya zama ta yau ana cewa suna da shuni ga hannu mm. ba ka da wannan ƙasa wadda take da muhimmanci muddin ba kamar ta ce yaƙin yunwa ba ne ko kuma yaƙin kishirwa da yaƙin eh, eh, duhun kai mm. wannan ababe su ne abu manya wanda ya kamata yau a ce ko gudan arzikin mu za a turawa cikin nemo 'yancin kanmu ga wannan eh, eh, alloba eh, wannan shine babban abu mai muhimmanci yau amma kas sai ka ga wata rana ga abun amma ana yin wani abu can daban wanda baya da wani amfani gare mu. to kafin mu je ga wannan magana cewa ya shugabancin yake tafiya har maganar yunwar take ta'azzara a kasashenmu kamar yadda ka fara bayani bari mu je ga shi malam husaini jar kasar masanin harkar muhalli mu ji a malam husaini ka ji farfesa yayi magana fa da ruwan ciki ake jan na rijiya shin akwai gudunmawa da ƙasa take bayarwa ko kuma yanayin ƙasa yake bayarwa wajen a saman abincin koko masu yin noman ne a yaya abin yake ne a muhalli assalamu alaikum wa rahmatullah wato shi fari kansa ko kamfan mm. ruwa za mu ce mm. na wani lokaci mm. wani yanayi ne ko bala'i wanda manazarta suka ce yakan auku a kowace shekara goma a ƙasashe kamar wanda suke hamada ko kusa da hamada bayan kowace shekara yakan auku to wannan yanayi yakan kawo illoli kala-kala mm. kamar mu a nan najeriya yanzu misali mm. an yi a 1972 zuwa 1973 mm. aka zo aka sake yi 1983 zuwa 1985 so a yanzu aka shi wannan yanayi na bala'i mutanen ethiopia suna cikinsa yanzu aka ethiopia ana wannan fari wanda yake mutane da yawa suna mutuwa kuma abinci ba abinci mm. ba abincin mutane ba abincin dabobi mm. to amma waɗansu gwamnati kamar gwamnatin najeriya mm. ana ƙoƙari wanda ana faɗakarwa kafin abin ya uku. cewar ana tsammanin fa cewar za a yi fari saboda ka yi tanadin abinci akan je kuma a gina wato borehole hole wato rijiyoyi na mm. ruwa mm. kuma akan gargaɗi jama'a cewar ku daina sare itatuwa mm. kuma ana dasa itatuwan saboda canjin yanayin wannan da shekara goma ne to amma yanzu ba ma cewa saboda akwai canjin yanayi wato da ake ta climate change to zai iya zama shekara goma ko kuma ƙasa da shekara goma. Eh, to akwai akwai misali sun fi goma. Yawa to yawa akwai maganar da nake son tambaye ka shin su mutane kamar mu zaka ji ana cewa ai yanayin kazanta yanayin tsaftar da zami na muhallin duka yana taimakawa ko yaya? Eh to a yanayin kazanta baya taimaka akan drought. Mm-hmm. Amma yanayin sare itatuwa. Mm-hmm. Sare itatuwa. Mm-hmm. shi kaɗan ko da ke dainin ƙazanta sai dai idan akwai kemikal ɗin da yake tafiya sama mm. idan ya je saman wannan kamar su chlorocarbon da dai sauransu eh. su nitrogen oxide su carbon dioxide mm. a wajen ƙona su mm. idan sun yi sama sukan ƙara ɗumamar yanayi to ɗumamar yanayin wannan shi kuma yana ƙara cewar a samu drought ko kuma eh, fari. Fari. Eh. Hmm. To kafin mu je eh. ga tambaya ta gaba akan ka na maganar muhalli bari mu sake koma wajen farfesa. A farfesa ɗazu ka fara magana akan cewa gwamnatocinmu suna da sakaci ko kuma rawar da ya kamata su taka da kila aka samu na ƙasa a wurin. Shin kamar misali me da me kake ga cewa in aka yi an gaza ko kuma in aka yi shi ne daidai misali a gaba ɗaya ƙasashenmu na Afirka ɗin ma ba wai ƙasa ɗaya tilo ba. Eh, Malam Usman Kabara. Mm, mm. Akwai wani ma'ilmanci na mm. ƙasar Nijar da ake kira Burema Alfa Gado. A yanzu matsayin shi shina babban eh, shugaban jami'a na jihar tilabiri a ƙasar Nijar. Wannan magana da malami ya faɗi ya rubuta ta nan da shekaru da shekaru ta cewa da idan aka tsaya aka yi nazari za a gani kasashenmu na sahel ko kuma cikin eh, nahiyarmu ta afirka ana fuskantar hwari shekara goma zuwa shekara goma mm. to idan an yi haka shi wato ya nuna cewa a ilmance ga abu wanda tabbatacce ne haka za a yi kenan ya kamata a yi rigakafi to rigakafin ne wata rana sai ka ga eh, shugabanninmu suna sanyin gwiwa bisa kan haka me ya kamata a yi kamar abin da na faɗi nan cikin duniyan nan eh, malam usman baka da duniya ko kuma eh, eh, ƙasa cikin duniya na wadda ta ciyo kan yanayin yunwa muddin ya zamanto ta kawo idanu ta zurawa sararin sama ne kawai. Mm. Duk ƙasar da aka ga ta ci gaba wato an gino ruwa daga ƙasa an maido su a hilin bangon duniya an yi amfani da su. Mm. Idan aka ɗauka kamar ƙasa kamar ƙasar Isra'ilu. Mm. Ai ba mu hita hamada da komai ba amma yau in aka je aka diba ƙasar Isra'ilu saboda irin eh, abin da take yi ta fannin noma har ma irin kamar 'ya'yan itace na namu nan nahiyar Afirka waɗanda da ake tsammanin nahiyar Afirka kaɗai ake ake iya samun su yau suna nan suna samun su a cikin hamada. Wato bugu da ƙari da zuba jari cikin yanayin noma da kiyo tun da shi ne abin da yau ya kamata kowa ya mai da fuska bisa gare shi kowa mm. kake baka ka iya yin wani abu muddin ya zamanto cikin ka ba cike ba yake. Mm. Eh, to kenan yau in aka tsaya aka diba abin da kunya sai ka ga wato mu mun tashi daga nan abu ya same mu alhali kuma muna da arziki a ƙasa kuma muna da eh, manoma muna da makyaya hmm. kamar yadda ba a zato hmm. sai kaga irin wannan abin ya zo ya same mun tashi mun ɗauki ɗan kokon bara mun ga mai kasashen turai wa'anda ya zamanto su ma kankan suna da hamada kuma suna fuskantar irin wa'annan matsalolin hmm. wato bugu da ƙari dai cewa da mai da hankali ga noma ga kiyo wato wannan shine a babban abin da yake kawo mana wannan matsala ta da lokaci ana zance mu bisa ga irin eh, yanayin hakan ga. To ga safina da tambaya. <laughs> to ni dai tambaya ta profesa shine ta yaya za a yi a mai da hamada ta zama dausayi? eh wannan kuma sai kokowa sai kowa ya tashi tsaye da kanshi kamar yadda malami ya fara nunawa wato na ɗaya dai itace da ke gare mu a bakin hamada wato a da eh, a da kakkace su wato a da a da sare su mm. na ɗaya kuma kamar irin eh, wata siyasa da aka faro a Nijar ta cewa da Sahel Belt wato gudan kasashen Sahel su koma washar akwai wani babban fasali mm. a zamanin shugaban kasa Metar Abdullahi wa da kasar nan da yace ya kamata a samu a yi wata kariya wadda za ta tashi tun daga nan kasar Senegal ita ce sai kasar Ethiopia wato ta ratsa kasar Mauritania Eh, mali nijar da sauransu sai dai ƙasar eh, eh, mm. eritrea mm. wato a kawo a tsaida iska mai kwaso kura da ƙasa yana zuwa yana make wani matarar ruwa da gare mu mm. ko kuma wata magudanar ruwa da ke gare mu wannan shine babban ko kowa yau da ya kamata yi wato dasa itace kuma itace masu muhimmanci ba itace ba wanda ya zamanto da an dasa su basa wani amfani ko kuma sukan sa ƙasa ta ƙara mutuwa gaba ɗaya kenan wato yau dai dole sai mai da hankali ta cewa da mu ne an mafarin kamar cewa da yau hamada takan ci gaba zuwa gare mu eh. kuma mu ne kuma maganin wannan uku da tsari da dan adam shi yake kawo abu kuma shi yake magani haka tare da yarda Allah. Eh to to bari mu koma wurin shi masanin muhalli a Malam Hussein Jarkasa. Malam Hussein Jarkasa ka ji tambayar da aka ma shi Bube na Mayo cewa ya za a mai da hamada ta zama dausayi ya dan amsa to amma za mu so mu je ta bangaren ku masana muhalli din. Eh. Wani sinadarai ne in aka shushuka bishiya yake shiga cikin ƙasa ko ya tashi sama ko menene. Ko eh. abubuwa za mu rika yi mu kanmu mm. da za eh, mu magance aukuwar wannan abu. Yawwa. To To a akwai abubuwa kamar guda biyar. Mm-hmm. Na daidai Profesa na ji maganar Greenbelt. To, menene shi Wato akwai African countries ko mm. kuma ƙasashen Afirka. Mm. Sun zauna sun tattauna sun yadda akan cewar ayyukan da garki ko wani bangon itace tun da Senegal zuwa mm. Djibouti. wanda za a yi shuka daga Senegal zuwa Djibouti. To nan Najeriya shugaban ƙasa ya ƙaddamar da shi a jihar Kebbi. Tun daga jihar Kebbin nan har zuwa jihar Borno. Yanzu an fara kuma an kafa ma'aikata wanda ake ce mata Great Green Wall. agency agency for the great, great green wall mm. ita wannan agency din aikinta kenan shuka wannan itatuwa mm. za a bada wannan abin nan bangon itacen tun daga kasar kebbi state mm. farkon farkon najeriya har zuwa ta to bayan wannan itatuwan da ake shukawa ana shuka itatuwan da za su masu amfani ga su mutanen gurin Mm. kamar su mangoro mm. su goba su kashu mm. ba yawan kunnan kuma ana shuka yanzu itatuwan da yake su kuma za su jure wa hamada rairayin hamada ba za su mutu ba ana shuka kamar su benin zugu da jatofa eh. wato jatofa ana kira su wannan da hausa eh. jatofa eh kamar hmm. irin su wanne ne darbejiya to nim ce wannan nim ce aduwa duka kenan to gashi nan farfesa ya ce aduwa ga wani <laughs> amma yawanci yanzu mu damu da shi sosai ba eh to farfesa nim ba shine dogon yaro shi eh. idan ka shuka shi eh. a guri wayan sai tuwon kuma sai ga ba sa yi eh na gani to ga farfesa ma fassara mana amma yanzu an fi mai da hankali akan su wayannan economic trees abin nan su wannan wayanda suke bada amfanin gona hmm. su aka fi shukawa eh. kuma ana nan ana an gina borehole mm. rijiyoyi mm. akwai na sola akwai na ah, iska mm. kuma ana faɗakarwa kamar yadda ah, a hajiya take magana mu ma za mu iya namu saboda mu sanar da jama'a cewar fa sare itatuwa yana kawo illa kaza illa kaza. kuma mm. idan muka duba irin sinadaran da suke lalata muhalli mm. har da su na mata mm. wanda suke shafawa to kamar wa ne a cikin perfumes oh turare suna dauke da sinadaran da suke bata muhalli eh. saboda haka akwai sinadarai a cikin su wanda suke bata muhalli kamar a ac Mm. da muke enjoy muna jin daɗi muna shan eh, AC eh. kamar firji muna eh. enjoy muna shan firji mm. muna shan ruwan sanyi so duk wayannan suna dauke da sinadaran da in sun je sama mm. za su ƙara ɗumaman yanayi. Farfesa. Uh, Saboda haka duk irin wannan sai a rage su. Barbesa kamar ah, mutane da suke ake masu kamar masu sana'ar gawayi da suke mm. ah, saboda ko tsadar kalanzir eh. Eh, suke sasar itatuwa suna kona su yi girki saboda dole hidin ruwan ciki za a gani eh, to suke cewa hawa suke cewa ai ai <laughs> itatuwan duniya ba su karewa me zaka ce musu eh farfesa to eh to itatuwan duniya suna kariya don yanzu mun fara ma rasa waɗansu itatuwan sun bata. In za ka yi magani ma da wani itace da kake nema zai ga baka same shi ba. Mm. Saboda an riga an gama da su. kuma ga mm. sun yi magana mai kyau dole ka samu abin da za ka dafa itace a abinci mm. to a nan ma'aikatar kare muhalli ta najeriya mm. an yi waɗansu murafa na musamman wanda idan ka saro itacen kaman guda idan a murhu haka za ka yi amfani da itace goma ka dafa abincinka to a wannan murhun za ka yi amfani da itace na guda uku mm, kaga an samu eh, ragin bakwai eh, mm. an rage to wannan ana da shi yanzu eh. kaga shi ake cewa wato conservation wato ah, wannan economy na shi na tsimi kan shi to bari mu koma wurin farfesa ah, farfesa bube ji yadda ya faɗi matakan da gwamnatin Najeriya misali ta ɗauka abin da ya shafi muhalli da kare shi da yanayin yadda zai hana in hakan ya kyau ya haifar da fari sai ya ce zama ba a samu wannan farin ba. Shin daga gwamnatin bangaren irin kasashen Nijar musamman da take cikin wanda ake cewa suna da matsalar misali irin wannan fari din wanda duk ga sakonnin ma da suke ta shigowa suna nuna haka ne daga Nijar din. Shin gwamnatin Nijar kana ga tana wani abu akai in kuma ba ta yi me ya kamata kake ganin su yi? Eh to eh, ta bangaren Nijar, mm. eh, lalle duka gwamnatin da aka samu yakan ɗauki alkawalin cewa da za a yi kokowa da wannan matsala. Mm. An fara shi tun zamanin ana Sahel Bear, Sahel Bear, to sai daga baya shekarun nan sai abun da ya muhimmancin shi ya rage. Akwai ma Mm. babbar rana wato ta watan takwas mm. uku ga watan takwas na kowace shekara mm. a zamanin nan malka ta sabko a ƙasar Nijar inda ake sallar dasa itace. To, da daga farko a zamanin akwai samariya wato kowane gari da aka sani na Nijar za a yi bikin wannan dasa itace a gabashin gari kudu yamma ko ko arewacin gari ko kuma tsakan gari akan samu haka to daga baya zuwan demokrasiya sai kowa kawai sai ya fara sanyin gwiwa zuwa ga abin hmm. na ɗaya kenan na biyu ta fannin kokowa da hamada eh, ina ganin cewa eh, ma'aikanta na nijar a wani zamanin sun sa kamar wannan kogin nijar da ya zamanto ƙasa tana zuwa tana fada a cikin shi sun sa ana yasan shi ana tattalin wannan kogin da kuma hawa yau hmm. ƙasar nijar tana kira ga ƙasashen duniya matsalar nan da kogin chad yake fuskanta ta cewa da faɗin shi yana ragewa kowace shekara wato a samu a ciyo kan wannan matsalar idan eh, kasashen duniya su taimaki wato cewa kasashen da ake waye da wannan hmm. eh, a tsaye da wannan hmm. akwai kuma yau in aka tsaya aka diba wato wata siyasa ta amfani da gas hmm. na wajen dahuwar abinci wato a shahawa ma eh, itace lahiya wato amfani da gas wannan Eh, a ƙasar Nijar yanzu a sannu-sannu a kwanciyar hankali ana na ana yaɗa shi tun lokacin da muka samu man fetur a ƙasar Nijar. Mm. Akwai kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wa'anda yau cikin ƙasar Nijar sun mai da hankali da cewa duk abin da ya zamanto leda ce saboda an san leda ita ma alloba ce zuwa ga ƙasa kuma hawa yau tana kawo kamar mutuwar itace da cawa da sauransu da ma dabbobi. Mm. Sun mai da hankali da cewa da duk inda leda take na ɗaya a cikin ceta. Na biyu akwai ma kamar mutane iri na wa'anda ke kokowa yau ta cewa da kamar yadda aka yi ƙasar Rwanda. Mm. Idan ka zo ƙasar Rwanda in kana kaya da leda mm. wato ba ka shiga cikin ƙasar Rwanda da wannan ledar ba sai dai su 'yan eh, eh, eh, sanda su karbe wannan leda sai su baka eh, kamar wata ejika haka ta takarda mm. wato ni ina cikin wa'anda ke yau in ki samu ne a ce a hana leda ta shiga sam sam sam cikin kasar Nijar saboda an san da tana kawo matsala ga gonakai tana mm. kawo matsala kuma ga dabbobi kuma an san da Nijar akan gaskiya in an ce akwai kasa guda cikin duniyar nan wadda ake kiyo ko kuma in ce rage in ce cikin nahiyar mm. Afirka wadda ake kiyo kwarai wato kasar Nijar ce. Saboda haka ina kokowa ta ce da ita dai leda a ɗauki doka 'yan majalisar dokoki su ɗauki doka kuma a sa mutane masu biyan eh, eh, hanar da shigowa eh, da leda a cikin ƙasar Nijar. To mun gode. ana da kokari amma kokarin ne dai bai kai kama abin da mu muke tsammanin ƙasar Nijar ko kuma in ce mhm. gwamnatin ƙasar Nijar zai iya yi ba ta ciyo ka hankalin wannan abin tun ba ta fannin kamar tsimi ba wajen abinci mm. ko kuma a samu mutane su rinka cin abinci mai ma'ana mm, wanda ya zama yana gina jikinsu ba kawai ka zo ka cika cikin ka ba da ruwan gero ka ce ka koshi mm. wato wa'annan ababen <laughs> su ne muke ganin kama gwamnatin kasar eh. Nijar dai ko da eh. yake yana nashi irin kokari kokarin bai kai kamar yadda shi ya kamata yi shi ko kuma a ce eh, yadda mutane suke jira a yi kokarin kama haka. Eh to farfesa mun gode sosai saboda lokaci bari mu rufe da shi ah, Malam Hussein Jarkasa. Malam Hussein Jarkasa a cikin minti ɗaya me zaka faɗa faɗa mana game da mahimmancin kula da muhalli da kuma yadda za mu raya maganar nomanmu da sauransu don mu guji fari. Mm. To, a duk abin da ka sani muhalli ne ko kuma yana cikin muhalli. Saboda haka, muhalli yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya rayu ko kuma ba rayu ba. Mm. Sha'anin tsaftar muhalli yana da mahimmanci kamar leda da shi Profesa ya faɗa. tana da hmm. mahimmanci lalle lalle duk kasashen mu mai kokarin mun kawo da ita sam sam a daina amfani da ita hmm. a nemi wani abin da yake madadinta. Hmm. Ga wani ma ya ce eh, wai uh, wai shawarar shi a hana 'yan China zuwa siyan katako a Najeriya. Dama suna zuwa siya ne? Ba sani ba. <laughs> Eh a kware da gaske suna zuwa. <laughs> A da katako. Eh. Akwai wani wani yanayin itace da ake ce masa tik. Eh. To yana da mahimmanci wajen yin talabijin din wannan chezin kisa na na talabijin da wayan eh, abubuwa. Eh, to abin da zai eh, zai faru Malam Husaini kusan in ce wannan mai tambaya fa ya ja maka dan sai ka sake da a cikin shirin yau da gobe za mu yi bincike akan wannan magana domin mu darasi akan menene wannan katakon wani amfani yake wa kasa in an sai da shi wace illa yake mana misali. Ah, to eh to shikenan. To mun gode muku kwarai da kuka samu magana da mu duka. Mun gode farfesa da Malam Husaini. <laughs> Mare mm-hmm. kin faji. A ah, na ji Sabina. Eh <laughs> ani ma ka na <laughs> haya tuno min ma wani lokaci eh. wata kawa ta ranar birthday dinta ta mm. ce mu je mu shuka itatuwa eh, eh, maimakon mu je mu ci abinci to shi wannan abin da muka yi ne shi wannan mai tambaya shi mu je cana mu siyo abu su ya hana su za mu bi tambaya dikin dikin har inda ya kamata ta tsaya a madadin Maryam Bashir Bugaje da Safina ta sada su dangi Julie Lazarus Gresham ita ce wadda ta ja mayar shirin ko umarnin shirin sai sai da amdin da ta taimaka mata da injiniyan mu ne Thomas sai kuma wanda ya bada umarni ko kuma ya ja gamar shirin Facebook Live wato Ibrahim Jirmai Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare